Daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. a yau da safe ne a zandar ministan ilimi ya kaddamar da bude jarabawar bapc ta wannan shekara a yankin na kunshe da 'yan takarar bapc 20,443 da aka rarraba cikin wuraren jaraba 53 haka kuma a yau 21 ga watan juni ita ce ranar rakuma ta duniya a cewar mai kula da dajin gadabeji inda aka zuba rakuman daji yawan bude ido na bunƙasa sana hankali daukewar al'ada daga waɗanne shekaru ne take zuwa ga mace sannan kuma waɗanne matakai ne mata kamata su ɗauka a wannan lokaci amsa a cikin rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki an kaddama a yau da safe a zandar da jaraba rubutawa ta BAPC a karkashin jagorancin ministan ilimi Farfesa Ibrahim Natutu yankin zandar na kunshe da 'yan takarar BAPC 20,443 da aka rarraba zuwa wuraren jarabawa 53 Farfesa Ibrahim Natutu ministan ilimin kasa a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Dukkanin waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan jarabawa, saƙon da nake son turawa gare su shine su yi takatsantsan su yi tsakani da Allah. Jarabawa BAPC ba wai ga ce ba, duka mai jarabawa da ya cancanta ya samu ya kamata a bari ya samu. Masu jarabawa dubu ɗari da arba'in da shida da ɗari tara da hudu ne muke da su a cikin faɗin ƙasa. Mun ɗauki matakan tsaro domin tabbatar da tsaro a cibiyoyin da ake jarabawa. Kuma kira da nake wa ɗalibai da suke yin wannan jarabawa a yankuna da akwai matsalar tsaro shine su jure kuma Allah ya bada sa. C'est vraiment plus de courage et bonne chance. Matsa a yankin zandar inda tare da jaraba APC a cibiyar jaraba ta bande da ta buɗe koha bayan shekaru uku na dakatarwa. Bahar Ibrahim shugaban makarantar sakandare ta CS ya ba da dalilan da suka sake gudanar da wannan jaraba a cikin wurin a cikin rahoton Usaini Mamudu. A cikin ƙa'idojin buɗe cibiyar jarabawa sai in akwai masu jarabawa 300. Mu daga shekara da sha 2018 tare da canjin da aka samu ba mu samu adadin masu jarabawa 300 ba. Wannan shekara mun sake buɗe cibiyar jarabawa saboda muna da masu jarabawa da goma, Don haka mun cike ƙa'idojin. Sannan kun san sai su Bande tana kula da wasu makarantu hudu da farko. Amma wannan shekara akwai wata makaranta CAG Lacre da suka turo masu jarabawa su a karon farko. Don haka mun cike ƙa'idojin buɗe cibiyar jarabawa. Donc on a rempli les critères d'ouverture d'un centre. A birnin Tawa tare da fara jarabawa BAPC hukumomin birnin sun ɗauki matakin hana rike salula ga ɗalibai har ma ga malaman da ke tsare da su wajen jarabawar Abdulrahman Abdu shugaban juri na tara na makarantar Franco Arab da ke birnin Tawa ya bada dillan wannan mataki a cikin rahoton Habibu Garba wakilinmu na musamman. Ce centre-là, il est composé de deux enseignements. Wagga cibiyar ta kumshi babi biyu na ilimantarwa akwai ilimantarwa da ake da aka sani da ta jibinci 'yan takara 390 a cikinsu akwai iya mata 144 a fuskar ilimantarwar franco arab su 36 ne a cikinsu akwai iya mata 16 kuma an kunje ɗakin sakatariya za ku ga dukkan salulolin malaman sa ido suna nan aje a wajen 'yan takara kuma mun ba da umarni da a amshe musu salulolinsu tun can ma garuruwan nasu kar ma su yi su shigo a cibiyar da salula kenan anan ba maganar shiga da salula kwana uku za a yi yau talata karfe takwas aka fara zuwa karfe shida na yamma akwai kuma ranar gobe sannan jibi rana ta uku to a wannan rana ta uku shafin ilmantarwar da aka sani za su kare ne a karfe goma yan faranko arab kuma sai karfe ɗaya da rabi na rana A wannan ranar 21 ga watan Juni bayan sallar kiɗe-kiɗe kuma ranar ƙasa da ƙasa ce ta kare raƙuman daji dabbar da ke barazanar ɓacewa a cikin wasu ƙasashe a Nijar raƙuman daji na daga cikin dabbobin da ake karewa. Hukumomi yau da shekaru uku sun saka wasu raƙuman daji daga kure zuwa dajin gadabeji da ke yankin maraɗi. A cewar mai kula da dajin ana samun bunƙasar yawon buɗe ido. Kanal ɗan fatsima a cikin rahoton Adamu Umar. Umaru. Dangance da kawo raƙumin dawa a nan keɓaɓɓen gandun daji na gadibeji a fuskar yawon bude ido na kare muhalli a hali yanzu muna samun masu zuwa yawon bude ido na cikin gida akwai waɗanda suke fitowa daga maraɗi difa domin zuwa nan kuma matasa na yankin suna zuwa a lokacin hutu na 'yan makaranta domin fidawa su kwalkwata a fannin yawon bude ido har yanzu bai bunƙasa ba amma dai kasancewar raƙumin dawa a keɓaɓɓen daji na Kadabeji yana jayo hankulan ɗalibai na jami'ar Difa Maraɗi Hartawa. Kowace shekara muna samun ziyarar ɗaliban. a takaice dai muna bunƙasa yawon buɗe ido na kare muhalli a yankin musamman tare da kawo jimina. A kona farko da ƙarshen damina rigingimu na tsakanin makiyaya da manoma na barkewa a cikin jihar Bobo yankin Doso. Hukumomin gargajiya na Kwaigolo na amfani da haɗuwa tare da al'ummomi domin wadda kan kan muhimmancin zama tare Yakubu Sa'adu sarkin Kwaigolo a cikin rahoton Saidi Abdu Winditan. gina dai wakai bai maki borai da farko bayanin da zan wa jama'a kar a yi shuka bisa burtali bakin tabkuna inda dabbobi ke zuwa su sha ruwa an mutum ya yi shuka a wannan wuraren to shi da kansa ne ya jawa kansa bannar idan haka ta faru to babu wani biyan haƙƙi da za a yi makiyaya da zaran mun sa kira na a tsaye da dabbobi to kowane ne ya rike dabbobinsa saboda kowane mutum dukiyarsa yake dibi da ita yake biyan muradinsa an ko kayi sake dabbobinka suka fada gonar wani kai mai gona ka kora dabbobin a hankali ka kai su a furiyar a can za a lissafa dabbobin don biyan kuɗin da za a rike su a nan mai gari ya je da kansa ya ga yanda bannar ta kasance ya tattara jama'a ya bayyana tarar da zai azawa mai dabbobin a baiwa mai gonar ku kuma manoma kar ku yi fada da makiyayan don ko ba inda dokar ƙasa ta ce an wani yama mutum banna ba zai biya shi ba wani si bana fararen hula 132 ne aka kashe a cikin hare-hare a ranuka asabar da lahadi cikin ƙauyukan da lasagu dianwili da degen sagu da kewayen bankas da ke tsakiyar mali a cewar hukumomin mali a cikin wata sanarwa ta ranar jiya an tantance masu hannu kan wannan kisan gillar a cewar sanarwar tare da jaddada cewa mayakan katiba na masina na amadu kufa gwamnatin mali ta ɗauki niyyar dukkan matakai domin gano maharan da kuma gurfanar da su gaban kotu lambobin yabo ne aka da dama aka baiwa mata mahalta da suka nuna niyyarsu na rakiyar 'yan mata bisa fannoni daban-daban a lokacin haɗuwar mata da 'yan mata ta biyu da ƙungiyar mata ta ong fada ta shirya a ranar 14 ga watan juni a yamai mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton hawa usman Lokacin da aka yi babban zaman taro na farko ne suka ce mu ɗauki alkawalin ba wasu matasa horo. Ganin cewa ina cikin kwamitin matan da suka goge a fannin siyasa shi yasa na ɗauki niyyar horar da matasa in mata biyu a ɓangaren siyasa da jagoranci da kuma yadda a nasu bangaren za su taimaka ma wasu. Wannan shine dalilin da yasa na samu wannan takardar yabon. An ba mu wannan lambar yabo saboda bara na ɗauki alkawalin koya ma 'yan mata goma aikin hannu cewa da ɗumkin tela. Biyu daga cikinsu suka kasa, takwas suka ci gaba da koyo sai da suka iya. Saboda wannan aikin namu shi yasa aka ba mu lambar yabo. 'Yan majalisar dokoki 500 ne a ranar jiya a zauren majalisar dokoki suka amince da shirin doka. na matsayin adawar Nijar ta siyasa a cewar jaridar Lusail ta gwamnati ta ranar 21 ga watan Juni. Wannan shirin doka na cikin tsarin mulki na gari da kuma ƙarfafa hukumomin ƙasa bisa ga misalin ƙasashen shiya da dama waɗanda Nijar take raba abubuwa iri guda da su a cewar majiyar. Ranar 21 ta kowane watan Juni ta kowace shekara duniya take bikin ranar kiɗe-kiɗe wata dama ga mawaƙa da makaɗa na gabatar da kiɗe-kiɗensu ga jama'a. A Nijar makaɗa da mawaƙa sun fara kama aikin su sannu a hankali bayan lokacin COVID-19. Daraktan ƙungiyar Tal National da Isufu ya yi tsokaci game da wannan rana da kuma bukukuwan da ake gudanarwa a cikin rahoton Musa Hassan. Makaɗa sun koma ayyukansu amma ba kwarai ba, wasu ba su ma fara ba, wasu ba su ma koma ba saboda annobar corona ta sa sun sayar da kayayyakin kiɗe-kiɗensu wasu ƙungiyoyi na magaɗa sun dokushe saboda babu tallafi abubuwa sun taɓarɓare amma yanzu mun koma ayyukanmu ba mu son waɗansu matsaloli su sake faruwa mu a ƙungiyarmu ta tal national a lokacin corona mun samu fitar da sabbin waƙoƙi wasu da yawa sun yi ayyuka don tallata kansu domin kada a manta da su. Mun yi ƙoƙarin sanarwa masu ƙoƙarin sauraron waƙoƙinmu cewa kule ya ƙare. Su dawo su ci gaba da kallon wasanninmu tare da sabbin waƙoƙi ta hanyar kafafen yaɗa labarai. Tun zusar mu na musamman ɗaukewar al'ada wani lokaci ne na mata suke shiga a shiga mayanta yana yar zuwa da wuri ko kuma kuma ta da wasu dalilai na tsawon shekaru domin shiga wannan lokaci da kyau mace dole ta kula da wasu tabi'u a cewar Dokta dulla hamidu likitan mata a likitar uwa da ɗanta ta doso a cikin rahoton na hadiza hassan Me ake ce ma ɗaukewar al'ada? Ɗaukewar al'ada idan aka ɗauka gaba ɗaya da farko rashin ganin al'ada ne. Amma an ya zan da wuri-wuri ne aka ga ɗaukewar ya zan san sam ne ba a ganin al'adar kamun a samu shekara arba'in ko lokacin da ake da shekara arba'in ɗin hakan na da alaƙa da karamcin sarrafawar da halittun da ke inganta nau'in aiwata al'adar na a same ta kai a kai kowane wata tun daga balaga har zuwa ɗaukewar al'ada. menopause. Daga wace shekara mace ke shiga cikin wannan yanayin na ɗaukewar al'ada? Mace za ta fuskantar ɗaukewar jinin al'ada daga bakin shekara talatin da biyar To amma dangance da dalilin yana iya faruwa da wuri. Don ko akwai dalilai da dama game da ɗaukewar al'ada da ake gani da wuri. Da farko dalilan na iya zama na tiyata cewa da aikin da za a yi kan halittun da ke bada auni Dalilin na iya zama mai alaƙa da warakar wasu cututtuka kamar cutar kansa cutar sukari amma hakan bayyanihin duk wadda ke da cutar sukari za ta iya fuskanci daukewar al'ada da wuri-wuri amma dalilan na iya zama masu alaka da dukkan wa'annan cututtukan da muka zana misali wata mace na iya samun daukewar al'ada daga shekara 20 akan wani aikin tiyata da zai sa a fitar da halittun nau'in kenan daga shekara 20 tana iya fuskantar daukewar al'ada wani alamomi ne ke nuna daukewar al'ada alamomin fuskantar daukewar al'ada da wuri-wuri ko kuma na takai akwai alamomi da dama musamman akwai alamomi biyu na farko rashin ganin al'ada. na biyu na asili shine kumburin zahi su gajiya zufar dare rashin sha'awar saduwa rashin samun barci kasancewa ana hasala da gaugawa da kuma wani bi tsanewar al'aura shin akwai wasu ka'idodi da ya kamata mace ta kiyaye idan ta shiga dokewar al'ada kwarai kuwa shawarin da ake badawa da farko dai a rinka zuwa asibiti ana yin auni kai a kai domin yin rigakafin cututtuka da dama sai ana zuwa auni a asibiti haka zalika idan aka fuskanci daukewar al'ada ta wuri-wuri dukkan alamomin da muka zana can farko dangance da yin auni kai a kai zai iya ba da damar a yi bincike kuma a yi rigakafi ko kuma ma warakar da su akwai sinadarai da ake samu a farmasi da ordonance matar ta saya da rinka su ana son ciyarwar da take ta zama mai cikakken nau'in calcium da vitamin D. gaisuwa zuwa ga Mustapha Ayuba da Adama da waki da suka taimaka mini wajen gabatar da labarin. Yanzu lokaci ya wanda zan haɗa ku da Musa Hassan wanda zai gabatar muku da labarinmu da harshen zabarmanci a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.